ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين تفرقوا إنا روكم الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis inda muke tara ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya daidai da takwas ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya inda muke karanta tanade tanadi da hukunce-hukunce da Allah maɗaukakin sarki ya kamana a shari'a mu ta musulunci game da waɗanda aka suke ta'addanci da su ɗin waɗanda ake wa da su yan ta'adda yau da izinin Allah za mu tashin a saniyar na biyu aljira jiwa mutum ciwo jiwa mutum ciwo can rotse muka yi jiya rotse kuma ana samun shi ne daga fuska zuwa kai duk wani ciwo da aka ji wannan ana kiran shi rotse shine ashajaj yau kuma za mu yi aljiro abun da ya shafi daga kirji zuwa ciki inda za a soka mutu wani abu shi ya shiga ba kashi ba ne ana iya soka wuka ya shiga kirji ko a soka ya shiga ciki shi kuma to shi ne za mu yi ana mala ya ce aljirahu wato ciwo mai ma'ana jiwa mutum ciwo ha ma'anan shi aljirahu shine ta'addancin da za a yi wa mutum amma ma kana fi ghairin ra'asi wanda bai jibinci kai ba walwajhi ko fuska min baƙiyatil jasadi na sauran jiki kenan shi ake kira jira na biyu hukmuha hukuncin shi a shari'ar musulunci alja'ifatu anna ja'ifa aljaifa ciwon da za a ji wa mutum daga kirji nan zuwa ciki shi ake kira Alja'isa, asalin kalma an samo shi daga aljaufu aljaufu shine ciki wato huda abu a caka mutum abu ya shiga ciki ko kirji to idan irin wannan ciwon aka ji wa mutum aka soka mai wuka a ciki ko a kirji ya shiga ko kaho ko dai wani abu mai tsini a matsayin makami ya yi sannan wahiyar lati tasilu ila batinil jaufi shine wanda zai shiga can cikin jikin mutum cikin mutum ko kirjin shi to da an samu irin wannan ciwon sulusu diyati ne kawai za a raba diya kashi uku a ba mutum kashi ɗaya wato diya cikakkiya sulusinta one over third one third ɗin cikakkiyar diya su ne raƙuma talatin da uku da nawa da 'yan kai eh da yan kai ina fata an gane ko in kuma da kuɗi za a biya miliyan eh, talatin da sai a kasha si uku sai a ba mutum da zaran an cewa ni gashi an caka mai wuka a ciki na'am ko kuma a kirji sai da ya shiga to wannan kawai za a nemo wato wansat din cikakkiyar diya cikakkiyar diya din nan ba za a manta ta ba nike ji ko raƙoyin da raƙuma ne ga 'yan raƙuma na za su bayar raƙuma ɗari in masu kiwon shanu ne fa ɗari biyu in masu kiwon tumaki da awaki fa dubu ɗaya to su za a bayar idan kuma kuɗi ne shi kenan sai a bada one third ɗin 35 million ina fata an gane limafi kitabi amr ibn hazmin yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu ya rubuta wa amru dan hazmu ya ruwaito mana wa fil ja'ifati wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin ake kira ja'ifa imana duk wanda aka soka ma wuka a ciki ko a kirji ya shiga to idan aka damko mai wannan laifin yan shi za su haɗu su biya diya shine kashi uku ɗaya bisa ukun cikakkiyar diya wa fi abinda ya safi su kuma waɗannan um, rit eh, waɗannan eh, haƙarƙari haƙarƙari idan ka ƙirga nan haƙarƙari ƙashi nawa ne oho na jin sun kai bakwai ne wani zai iya ƙirga nashi ya faɗa mana <laughs> ina jin da aka ƙirga an yaba rabiu nan goma nan goma ko biyar biyar <laughs> a takaice duk haƙarƙari idan aka karya shi raƙumi ɗaya ne abinda shari'ar musulunci ta tanada kenan idan aka karya shi wanjabara kuma har aka yi aka ɗora shi in ya ɗoro to raƙumi ne ina in ka in mutu ya karya haƙarƙarin mutum guda biyu to raƙuma biyu uku raƙuma uku haka za a ta lissafa mutum wa fi kasri zira'i zira'i shine nan hannu nan daga nan wuyan hannu zuwa gwiwan hannu duk wannan tsakanin idan aka karya mutu wannan kashin awi zandi a zandi shine da za a yi x-ray za ka ga kashin nan guda biyu ne nan to ɗayan za ka ga ɗan ƙaramin siririn shi ake kira azant azant to idan aka karya kashin gaba ɗaya nan shine zira'i duka biyun kenan ko kuma awi zandi ko kuma ɗan wanda ɗin aka karya to ana duka dai e, ba irani idan aka karya hannun gaba ɗaya haka raƙuma biyu idan wannan aka karya wannan biyu ne nan to da aka karya ɗaya haka aka x-ray aka ga ɗayan aka karya kashin ba duka kashin hannun ba ne to guda e, raƙumi ɗaya in duka ne raƙuma biyu ne shine wa fi kasri zira'i aw azmi saqi ko kuma daga abun na eh, wuyan kafa nan zuwa gwiwa wannan dan tsakanin shi ake kira asaq wal tafati saqu bis wato Allah ya buga misali a ce idan mutu ya zo mutuwa ana zare ran shi sai kaga kawai kafafun mutum sun nannaɗe haka sun mammanne shine wal tafati asaqu bis-saq dukansu ba irani za a ba da raƙuma biyu iz qada bi zalika sahabatu radiyallahu anhum duk sahabai na manzo Allah Allah ubangi yadda da su da suka wuce sun zartar da wannan hukuncin a kotunansu. su an ta kawo cases da yawa game da karya hannu karya kafa sun zartar da cewa raƙuma biyu ne so a lokacin su nan consensus ne wato ittifaki ne an yi ijma'i a kai wa ma Adama dama zukira fafihi hukuma duk ciwon da aka jima mutum wanda ba karya hannu ba ne hmm? kujewa ne a hannu mutum ya daki mutum to yuqasu alal mubihati wa huwa aisar kawai sai mu koma mubiha na kai can mubiha na kai shine idan aka fasa mutum kai har kashi ya bayyana shine raƙuma biyar ko to da shi za a rika auna duk wani ciwon da aka ji wa mutum a jiki wanda ba kai da fuska bane kuma wanda bai kai karaya ba bai kai karaya ba sai a rika auna shi da wancan kawai idan da mutum zai zo ya kwashe wa mutum bige shi da wani abu ko da gariyo ya kwashe naman sai an ga kashi to malamai aka ce sai a yi kiyasin shi da na ka ko na fuska wanda aka kwaye har aka haka hango kashin kashin ka ko na fuska din mun san jiya mun faɗi raƙuma biyar ne to sai a yi kiyasin wannan ma irin wancan ne a taƙaice dai wannan dai ba shari'a abin ba hadisi bane ya bayyana shi yana daga cikin kawai malamai suka ce eh, eh, alkali kawai sai ya auna shi da naka kawai a biya mutum wa huwa aisar domin shine minimum shine minimum wancan da muka faɗa a jiya to abu na shida mataki na shida bima tasbutul jinayatu to taya ne ake tabbatar da laifin taya ne ake tabbatar da laifi ta ya ne ake tabbatar da mr a ya yi kisa har a kamo shi a zartar masa da hukuncin kisan ko kuma a zartar masa da diya ta ya ake gano mr b ya yi ta'addanci har ya salwantar da gaban wani ko kuma har ya yi ma wani ta'addanci ya ji masa ciwo a jiki wani process ake bi a gano shina na kace in kanatil jinayatu dunal katli idan laifin wanda bai kai kisan kai ba ne fa inna ha tasbutu bi ahadi amraini yana tabbata ta hanyoyi biyu ganowan hanya ta da imma bi i'tirafil jani shi mai laifin yayi confessing yanzu ya ce gaskiya ni na na na yi mawa ne kaza ni na yi mawa ne kaza ni na yi mawa ne kaza na ana kala masu wane to har ga Allah ba su bane ni ne ni ne ko ya zo da kanshi ya yadda cewa shi ne wa imma bi shahadati adalaini ko a samu adilan mutane cikin society a angonsu shaida ce wallahi wani ne ya masa ta'addanci adilan mutane waɗanne ne adilai kullum ina ce adilin mutum ba wai mai adalci kenan muke faɗa ko ba wai mai adalcin da yake adalci tsakanin 'ya'yan shi ba ko yake adalci tsakanin matan shi ba Allah malam matan ka na uku ne in ka sayo biredi ya kake wallahi raba shi tsakiya ke wace ta dauka ta, ka mun samu adili daya bismillah ba wani adalin ake nufi ba a musulunci adili shine wanda yake da menene sifofi guda biyar na farko al'adlu huwa muslimun baligun aqilun ghayru murtakibil al-kabira wala makhrumal muru'a shine mutum ya zama musulmi ba a karɓar shaidan kafiri na biyu ya zama baligi ba a karɓar shaidan yaro da bai balaga ba karami ya zama mai hankali ba a karɓar shaidan eh, mutum ya zama gaira murtakibil kabira duk wani nau'i na manya-manyan kaba'ir zunub baya aikata su irin zina shan giya caca yi da mutum eh, cin naman mutane duk wani kaba'ir abinda ake kiran shi manya-manyan zunubai baya yi sannan na biyar wala mahrumal muru'a ƙananan abubuwa na zubar da mutunci ma mabayinsu kamar ka samu yana cin nama a tukuba can inda ake sai da nama ka samu ya an yanka mai yana ci haka ana hira da shi kowa na wucewa haram ne amma yana zubar da mutu wannan ma baya ballanta ballantana ma a ce yana me yana ma manya manyan zunuban ko ka ga mutu ya sayi masara ya gangara gamji din nan ka duba ko yana shan rake mutumin da ake respecting nashi a society a ga ya sayi mangoro kan yana sha yana tafiya yana gangara kai ko a mota ma sai ka ga ya zube ma ko a mota na ko sala kama kalla wallahi abin eh, ruwan ba dan gangaro ka ga yana haba haba haba eh? ina fata an gane ko ko ka ga ya irin askin gayu misali mala isa yunus da yake karan ka ga ya irin dan askin na mai dan kaman malafan nan an dan an ya za ka ganshi ko ya sa wani irin velvet ko jeans shi ma yana tafiya ya dan haram ne amma mutum mai mutunci a society wannan yana zubar masa da mutunci sau kai ce bari in taɓa ruwa kaga mutum kawai anan ba zai taɓa ruwa wajen yan fulawa ina tafiya cikin jama'a kawai bari in kama ruwa anan bari in ka ko ina kawai ya ce maka zai fitsari to irin waɗannan abubuwa ma wanda society suke ganin zubar da mutunci bai ma yin su ma na manya-manyan zunubai to wannan shine adilin mutum shine adilin mutum wanda kowa ya san baya irin waɗannan ina fata an gane ko to shine adili shine adili to su ne ire-iren waɗannan idan aka samu su a society mutum biyu idan suka ba da shaida suka ce wane ne ya yi ta'addanci ma wane ana karɓan shaidansu ina fata an gane ko wa in kana jinayatu qatlin idan kuma laifin ta'addancin na kisa ne to shi ma yakan a tabbatar da shi ta hanya biyu ko kuma uku na farko itirafil qatil mutumin da ya kisan ya zo ya ce tabbashi yayi sharrin shaidan ne sharrin shaidan ne sha'anin zuciya ne bacin rai ne amma wallahi na nayi au shahadatu adalaini ko a samu shaidun mutum nawa biyu irin waɗanda muka faɗa ɗazu ina fata an gane mata ba a karɓan shaidansu ga duk wani punishment na haddi ba a karɓan shaidan mata duk wani shaidan da za a bayar wanda zai kisa zai hau kan mutum ko yanke hannu ya hau kan mutum ko bulala ya hau kan mutum ba a karɓan shaidan mata kwata-kwata domin su mata saboda yadda aka nuna irin irin rashin juriyansu ba sa iya su tsaya su kalli picture ɗin yadda abun ya faru tsaf da an ɗauko wuka haka inna lillahi wallahi ba zan iya kallo to ba za ta iya jaure har ta ga yadda aka yi kisan aka farɗe mutumin aka kashe shi ba saboda yawa rauninsu su shi yasa shari'a ba ta yadda ba ta karɓan abin nan ɗinsu wata da ko zakara ba za ta iya yanka ba ko abin nan da makamantansu ba za ta iya ba ina fata an gane ko to sai dun mutum biyu mazaji au bil kasama in kana hunaka laufin, akwai kasama abinda ake kiran kasama shine shaidan eh, karban shaida ta hanyar rantsuwan mutane idan akwai laufin akwai gaba akwai gaba for example zan buga misali idan misali a ce yan anguwa kaza da yan anguwa kaza ana gaba a tsakanin yan anguwa tsakanin matasan ana gaba an san yan anguwan nan ba sa ga maciji da yan waɗancan anguwan to sai aka ga gawan ɗan wancan anguwan a wannan anguwan to inda ƙasa ma za ta taso a nan sai a samu mutum hamsin hamsin su rantse su cewa ba su suka kashe shi ba musamman ma in akwai eh, tendency na suspicion an san akwai gaba an tabbata kuma an gagawan shi ana an san su ne kawai to wannan shine kasama shine mutum hamsin su rantse gaba su ce ba su san da wannan ba su ma wancan su rantse mutum hamsin cikin 'yan yan uwanmu wanda aka kashe su ce yan nan angon ne saboda akwai gaba ba a jituwa akwai rigima ta daukan fansa a tsakaninsu to wannan shine ake kira kasama kasama din shine rantsuwan da mutum hamsin za su haɗu su yi in kana hunaka lausun idan akwai gaba lausu me lausu adawatu zahira akwai adawa gaba bayyananniya ƙarara bainal maktuli tsakanin wanda aka kashe wa man nusiba ilaihim jarimatul qasr da mutanen da aka yi a tacin kisan aka danganta kisan a gare su wal qasamatu ma'anan kalman qasama din nan hiya an yujada qatilun shine a samu wata gawa yashashiya an kashe fayaddai uhu yan uwan wannan mamacin su zo su yi claiming su tabbatar ala rajulin su ce wane ne au jama'atin ko kuma su wane ne mutum ɗaya ko kuma da yawa su tabbatar su yi claiming ce annahum kataluhu su suka kashe shi su wane ne yan anguwa kaza su suka kashe shi adawatin zahiratin saboda gaba kullalliya da take tsakaninsu ta farauta misali kasan 'yan farautan can da 'yan farautan nan to a ce wannan ko adawatin zahiratin a siyasiya ko kuma gaba da take kunnanniya tsakanin bambancin fatin waɗannan da waɗancan ta siyasa ma'arufatin wanda dama sananniya ce a kota jikakka tsakanin su sananniya eh, menene bainan nasi ko inda nasi wajen mutane duk mutane sun san yan nan da nan ba sa ga maciji to sai aka ga gawa aka samu gawa a tsakani yan wannan suka ci su yan angon ne suka kashe shi to idan aka samu haka fa fa yaghlibu ala zanni kaga sai sai mafi rinjayen zato sai ya tabbatar annal katila wannan mamacin zahaba bahiyata tilkal adawa an kashe shi ne ta hanyar wancan gaba da jikakkiya da take tsakaninsu ko a samu ko ta jikakkiya sosai aula ya kunu adawatun ko kuma ba gaba bace ce bainal katili ba wata gaba tsakanin shi wannan mamacin wal muttaham da waɗanda ake tuhuma wa innama shahida wahidun ala alal qatl ɗaya ya shaida lokacin da aka kashe shi kawai aka yadda shi ana walamma kana da'awar dami la tasbutu to yayin da zartar da hukuncin kisa akan mutum baya tabbata illa bi shahadati adlaini ko sai ta hanyar ba da shaidan mutum biyu adilai wa innama eh, kanar shahadatul wahidi ko kanar shahadatul wahidi kallau fa ayyanun kasama to gashi kuma mutum ɗaya ne ya ba da shaida to nan abinda za a yi alkasama za a yi menene alkasama fa ya halifu auliya'ud dami su ‘yan uwan mamacin nan sai su zo su rantse wa hum warasatul qatili minar rijali ko su ne magadan wannan mamacin da suke claiming can angon ne suka kashe shi to za a zaɓo minar rijali zallan mazaje dunan nisa'i banda mata mutum nawa za a zaɓo hamsin mutum hamsin za a zaɓo zallan maza daga cikin dangin 'yan uwan magadan shi wannan mamacin su zo hamsina yaminan muwazza'atan alaihim sai su zo su yi rantsuwa hamsin so hamsin a raba rantsuwa a tsakaninsu idan 'yan uwan gaba ɗaya goma ne misali to sai kowa ya rantse so nawa so biyar wallahi tallahi billahi la zilala su suka kashe shi wallahi tallahi billahi la zilala su suka kashe shi wannan iya rantsa biyar wannan ya rantsa biyar wannan ya rantsa biyar idan kuma su hamsin ne ko ya rantsa nawa ɗaya gwargwadon yawan su bi hasabi irfihim gwargwadon karfin gadon su ga wannan mamacin ala anna hadha qatalauce wallahi wannan ne sai kashe shi saboda mun san gaban su mun san gaban sun sha haɗa su ce ran da Allah ya haɗa ni da kai ko ran da Allah ya haɗa mu sai ɗayan mu ya zamo tarihi mun san da wannan sun rubuta sun ajiye tabbas wallahi wani ne fa'iza halafu idan su ‘yan uwan mamacin suka rantse har su hamsin so din nan to istahaqqu damar rajulil mudda'a alaihi jinin wanda suka ce in shi ya abin nan ya kashe shi ya halatta za a kamo shi a zartar masa da hukuncin kisa fa lahum minhu sai a rama a yi kisasi ko kuma wa yu'tauna diya in sun zaɓi diya sai a ba su diya wa inna kala ba'adul warasati walam ya halifu idan waɗansu suka ƙi rantsuwan daga cikin su magadan rantsuwa hamsin ɗin aka ce su goma ne kawai rantse biyar biyar bakwai suka rantse uku suka uku suka ce kai ni gaskiya a bari ka ni ban sani ba gaskiya ba zan iya rantsewa ba to idan wancan shi yana so ya kubutar da kanshi wanda ake tuhuma wa halafa mudda'a alaihi hamsina yaminan annahu bari'un shi kuma sai ya rantse sau hamsin shi kadai billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni bane daya wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ba haka haka haka zai maimaita har so hamsin shi kenan sai ya barrantar da kanshi kama anna man du'iya alaihi bi qatlin haka nan ma wanda aka kai kara ake tuhuma da cewa lallai shi yayi kisa wala lausa amma babu gaba a ciki kawai yabra'u bi halfihi yaminan wahidan kawai sai ya kubutar da kanshi da rantsuwa ɗaya wallahi tallahi billahi la ilaha illa ba ni bane rantsuwa ɗaya kawai in babu tuhuman ce akwai wata gaba tsakanin su wa wannan hukunci da irin wannan tsarin lima ja a fi sahihi ya zo ne a cikin Eh, sahihul bukhari annar rasula cewa tabbas lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rufiya ilaihi qadiyatu qatlin an ɗaukaka ƙara an kai masa ƙara game da abin da ya shafi kisa fashara a fiha bilkasama manzo Allah sallallahu sai yace duk su rantse faƙala auliya uddami sai su yan uwan mamacin suka ce a ta halifuna a tahalifuna wa tastahiquna sai manzo Allah sallallahu alaihi yace masu yan uwan wanda aka kashe din shin za ku iya rantsewa idan kuka rantse rantsuwan da za ta ba ku haƙƙin bin eh, eh, haƙƙin bin abin nan jinin dan uwanku da maqatilikum aw sahibikum a kwato muku haƙƙin dan uwanku wanda aka kashe faƙalu sai suka ce kaifa na halifu ya za mu rantse walam nashhad walam nara ba mu taɓa gani ba mu gani ba ba ma nan akai kuma ba mu gani ba ƙala sai manzo Allah ya ce to fatubri'ukumul yahudu ai al su yahudan da kuke tuhuma din to su muna so su rantse su kubutar da kansu tunda kun kun kasa rantsuwa kun ce ba za ku iya rantsa ba shi wannan ya zo ya rantse cewa ba shi bane dama lau yu'tan nasu bi da'awahum da'a rijalun amwala qaumin sai manzo Allah sallallahu yace wal eh, menene al yaminu alaman ankara ko na manta hadisin al yaminu alaman ankara wanda yake musu sai ya rantse shine zai rantse dan mutum ya claimin wani ne ya yi kaza kaza shi kuma wanda ake tuhuman in yana sai kubutar da shi shi zai rantse lakin albayyinatu alal mudda'i ko wal yaminu lakin albayyinatu alal mudda'i shi wanda yake kilemin cewa shi aka yi sai ya kawo shaida ya kawo abin da zai tabbatar da cewa ne ne idan babu shi kuma wancan sai ya rantse don ya kubutar da kanshi shine sai manzo Allah sun sanar ce fatubri'ukumul yahudu ayal mutahamun wadancan din su suna tuhuman yahudawa ne suka kashe wancan dan uwansu da manzo Allah sallallahu alaihi ce su rantse sai suka ce ya manzo Allah ya za a yi mu rantse ban ba ma nan kuma ba mu gani ba mu muna da tuhuman su ne kawai to ya ce ku yahuda hai ku zo sai ku rantse 50 yaminan ku rantse so 50 faqalu sai su ‘yan uwan mamacin suka ce, kaifa na akuzo aimana ƙaumin kuffar ya za a yi mu yadda da rantsuwan mutanen da suke kafirai irin Yahuda ya Rasulallah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Manzo Allah ce to haka ne adalci. aqalahu nabiyyu min indihi. Manzo Allah sallallahu sai ya ba da diyan ma wannan mamacin musulmin daga baitul mali daga wajen shi kawai ya bayar ya biya to wannan shine abin da yake ƙasa ma kenan kamar yadda muka ce idan har mutanen nan suka rantsa suka ce mutanen kabala ne misali ba in buga misali da kabala mutanen anguwa a suka rantse cewa mutanen anguwa b ne suka kashe waɗannan to a shari'ar musulunci dukkan su za a zagaye su gaba ɗaya mutanen anguwan sai an kashe su gaba ɗaya kama akwai wata 'yar gaba tsakanin matasan kustin kabala kustin can haka da kabalan doki ban san ko ta lafa ba ba sa ga maciji su ma to irin wannan idan aka samu in a shari'ar musulunci ne dan wani anguwa yannan angon suka haɗu gabaɗe suka kashe na can to gabaɗe za a zagaye anguwa a shari'ar musulunci gabaɗe ko da su miliyan ɗaya ne sai an kashe su su ba mai fita shine in mutum dubu suka haɗu suka yi plotin na kashe mutum ɗaya duk dubun nan sai an kashe su duk wanda ya yi contributing jinka shi ne shari'ar musulunci in ƙauye ne gaba ɗaya suka haɗu suka kashe mutum to gaba ɗaya suka ɓoye suka yi shiru aka ga gawan duk ƙauyen za a zagaye su a kashe su wannan shine abin da shari'a ta zartar kenan Allah ubangiji ya rufa asiri sai mu zo alfaslul hadi ashara ko chapter ta goma sha ɗaya wato bi ma'ana a fasali na goma sha ɗaya fil hudud dangane da abin da ya shafi haddi haddi al-hudud jam'u haddi menene haddi ha? eh eh shi kenan sai a bayar daga baitulmali a bayar daga baitul mali ko kuma a bar wa Allah ba a san waye ba ne nan. za a jayar da ne zargi shi ne muka ce idan akwai gaba idan akwai gaba tabbatacciya tsakanin waɗannan da waɗannan wannan shi ne shine kaga an wato wato a zato kaga zaton mutane ai kusan 80 to 90 percent ce lalle waɗannan ne suka kashe shi aka same shi a can gani amma suka rantse ce ba su bane waɗannan suka rantse kuma jama'a sun shaida waɗancan kuma ba su abin nan ba za a kashe su ba su yi defending kansu ba eh eh su za a zakulo su nawa eh kawai shi ne a can sai mu koma mutum ne ya yi confessing amma nan misali an ga gawan ne a unguwan kawai kawai ya yi shuru ba wanda ya yi magana ba wanda ya yi magana kuma an san akwai gaba kuma waɗancan ɗin da suka rantse wallahi mun san waɗannan ne don akwai gaba jikakkiya tsakaninsu ina dukansu za a kashe su na'am waɗanda suka kai ɗin su yi ta'addancin duk za a kashe su wannan shi ne mu je alfaslul hadi ashara fil hudud wa fihi tis'u mawadin game da haddi ɗin nan akwai akwai matakai matakai guda tara wato me haddi haddi shine punishment ɗin da Allah ne ya iyakance shi shine daga alhududu ne iyaka na Allah kaza Allah ya iyakance masa horo iri nau'i kaza nau'i kaza na laifi ga irin horon shi nau'i kaza irin na laifi ga irin horon shi kuma Allah ne ya faɗi horon to shi ake kira haddi misali shan giya an faɗi haddin a hadisi na manzo Allah sassan kazafi wa mutum in mutum ya ce mutum mazinaci dan liwaɗi kaza kaza mun san bulala nawa ne tamanin ne mutumin da ya taɓa aure ya yi zina mun san jifa ne punishment din shi wanda bai taɓa yin aure ba matashi kuma baligi ya yi mun san bulala ɗari ne mutumin da ya yi sata mun san yanke hannu ne to duk wani punishment inda Allah ne ya faɗe shi ko annabi sallallahu shi ya faɗe shi to wannan shi ake kira haddi wanda qur'ani da hadisi suka iyakance mana abinda kuma ba su faɗa ba shine ake kira ta'aziri sai a barwa alkali a hannun alkali to abinda Allah ya ce a yi bulala ɗarin nan to ba wanda isa mai da shi casa'in da tara ko ba wanda isa ya ƙara ɗaya in ka ƙara ɗaya wa man ya ta'adda hududan lahi kenan faƙar zalama ya keta iyakokin Allah subhanahu in ya rage ya rage haƙƙi to babu wanda isa ya zo ya ce wai za a yi favorin an wani ne fa jikan wani ne fa yar ustaz wani ne dan honorable wani ne dan his excellency ne babu wani favorism a hukuncin da Allah maɗaukacin sarki ya yanke babu shi babu shi wanda ya kuma haka la'anar Allah ta tabbata a kan shi kamar yadda aka la'anci Yahudawa manzo Allah sassala ya Allah ya la'anci Yahuda ya tsine musu albarka idan dan babban mutum yayi yi hukun yayi laifin da na haddi ne su su zartar masa ai hai su kyale shi idan yan ɗan talaka ne mara galihu shi sai a zartar masa almadatul ula fi haddil khamri bari mu ɗauko haddi na giya ta'arifu haddil khamri ma'anan haddi na giya alhaddu ma'anan haddu huwa alman'u shine hani min fi'li ma harrama Allah duk wani abin da za a yi a hana mutum aikata abin da Allah ya haramta azza wa jalla mai girma da buwaya shi ake kira haddi hanin kuma ana yin shi biwa fitasi darbi ta hanyar bulala awil katli ko ta hanyar kisa shine the only two ways da za a hana mutane laifi wani da Allah laifufuka waɗansu Allah ya sanya hukuncinsu kisa ne waɗansu laifufukan kuma hukuncinsu menene bulala duka to yin haka ɗin zartar da waɗannan zai zamanto dalilin hana mutane aikata laifin wanda duk ya ga wane ya aikata kaza an kashe shi wane ya aikata kaza an masa bulala to hakan zai taimaka wajen hana mutane aikatawa wa hududullahi ta'ala haddojin Allah iyakokin Allah su ne maharimuhu su ne abinda Allah ya haramta ko ba haka ba ko yana da jurisdiction ɗin shi to na Allah shine abin da ya haramta bai son ka shiga shine iyakan Allah amara an ta tahama falatu tarab, Allah ya yi umarni a katangance hmm? Allah ya yi umarni a katangance dukkan abin da ya haramta ya ce ka sha nono ka sha ti ka sha mineral ka sha pepsi ka sha wannan ka sha wannan ka sha zuma ka sha wannan da aka zo sai aka katangance giya aka ce to banda wannan kar ka sha idan mutum ya keta katangar ya je tsallake sha shine ya keta haddin Allah ina fata an gane ko wal khamru shi ita kuma giya shine almuskiru duk wani abu mai sa maye min sharabin na abin sha ayyan kana nau'uhu kowane irin nau'i inda ya sa maye ya zamo giya a yi shi da nono ma nono aka aje ya daɗe ya daɗe ya daɗe ya kai abin nan aka liƙe inda aka zuba shi ɗin kawai iska ba ta shiga kawai randa aka buɗe aka ji pawo kawai ya harbo kumfa aka sha sai ya bugar wannan nonon fatikula ya zamanto mai giya kamu ne kunun aya ne a'a da masara aka yi da dawa ne da gero ne da inabi ne da mene duka inda har ya bugar ya zamanto giya li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗi manzo Allah sal kullu muskirin hamrun duk wani abin da ke sa maye shine giya wa kullu hamrin duk giya kuma haramun ne da koma mai aka yi shi na zaman to haram akwai wanda ake yi da bammi haka wannan bishiyoyin abin nan dinan kwakwa ko na abin nan sai a yanka kwakwan manja ne su menene ruwan ya rika diga wani fari ana sha wa shurbi a hukuncin shan kayan maye ya harumu shurbul khamri haramun ne a sha duk wani abu mai sa maye kalilan ɗan kaɗan ne kanal mashrubu abinda aka sha din au kasiran ko mai yawa ne ko da dan haka mutum ya ɗiba dan kaɗan ya ɗan jiga shi a ah, ai tunda bai bugar da ni ba ba komai a in dai shi asalin shi mai mai yawan shi na bugarwa to dan kaɗan din ma haramun ne wannan shine liqaulihi ta'ala fi nahyi anha saboda Allah madaukakin sarki ya ka ayan da take hana shan giya wa anil maisiri da caca Allah ce fa hal antum muntahuna shin za ku hannu kuwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fashtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون التي جينا دشاشة التي رجس كذان تاني دتني min amali shaitani kuma aiki ne na shaitan ba za ka ga wani annabi ya yi shi ba annabi bai wani daga cikin annaba ba su yi ba salihan bayi ba su yi ba shuhada'u ba su yi ba eh, almuttaquna ba su yi ba mutanen kirki Allah ya ce min amali shaitani aiki ne na shaitan ya ce dalilin da ya sa shaitan ya kirkiro su giya da caca innama yuridu shaitanu an yuqiya bainakumul adawa shedan yana sai rika haddasa kiyayya da gaba tsakaninku ta hanyar shan giya da yin caca ta hanyar shan giya da yin caca mutum in ya sha giya ya bugu kawai zai farɗe ka da kwalba ne ya dake ka fasa kwalba ya kashe mutum a gidan giya ta ga gaba tsakanin yan uwan wannan da ya yi kisa da yan uwan wanda ake ta kullu kenan musamman kowa zai rika fakon kowa yanzu yawa kaga ka je ka yi shekara talatin da biyar a aikin gwamnati ka zauna port ka zauna lagos ka zauna sokoto ka zauna nan ka gama an sallame ka kuɗinka ka gina gidanka masha allahu ka yi aurenka ka sayi mota ka sayi wata gona kana zama comfortable eh, sai wani ya zo ya zauna kai da shi da singlet daga jero wando a ƙarƙashin bishiya ya juya kati so uku ya ci gidan ka ba shi mukullan gidan ka ba shi mukullin motan don girman Allah hmm? ka yi frog jump tun a primary school kana karatun nan ka gama ka je secondary ka je junior ka je senior ka diploma aka tsaya jam ne yau ka yi jam an soke ka yi wa an soke ka jira ka ci kwakwa da yar da ba su suka ka gama karatun na aka je aka yi nysc duk wannan fa shekaru na ka hada kusan ashirin da biyar fa ka zo ka samu aikin mamala ka yi shekara talatin in abun nan eh, civil service ka je ka yi an ka kana saving kana aje kawai wanda bai karanta ko abcd ba ko abcd ko alifun ba'u ko nan da nan bai je ba within one hour yana zaune da wani gajeren wando ma malam ba wanki da wani single yana shan taba kai yana haka kai yana haka cas kawai duk abin da ka yi a shekaru na waya cinye gidan duk benefit ɗinka ba malam ya kai ya kai kanshi a shari'a ta hana in bai da wayo ya kai shari'a ta yi protecting nashi na fata an gane shari'a ta yi protect yanzu sai a ce kawai don kai kai kanka shi kenan me yasa aka turo masu wa'azi ku daina kar ku je ku daina kar ku je me yasa aka ce ai bulalan don kada ya sake zuwa ai shari'a ba irin mu bane a ce ku bashi mana in ya mutu ma shine ba ha Allah rahimun ne shi yasa sai kai shekara arba'in kana saba masa ran da ka daga hannu kace Allah ya fi mu he yace na yafi kuma in ka mutu bayan sati daya karbe ka aya to babben da ba komai Allah ne kawai mai wannan ka gani shi kai kanshi ba za a shi yasa shari'a ta ta abin wani bai da hankalin ai sai shari'a ta kare masa wannan suna fata an gani ya ci gida kawai ya ci jeep kaga ta dalili wannan mutum ya raba iyalai ya fidda kai yau kai zaman lafiya zai yi ba zai yi ba to shedan yana so rika haddasa gaba da kiyayya ta hanyar shan giya da caca wa yasuddakum anil zikiri ya hana ku ambaton Allah mashayin abin nan giya ya bugu ina ina zai ambaton Allah ina ma zai sallah da Allah ya ce wala taqrabu salata wa antum sukara mai caca ina zai ambaci Allah lokacin da yake banda na bige na make na kashe na abin nan kana jina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah allah kana jin wannan a bakin shi eh, suna duk irin su sunuka su abin nan dinnan duka abinda duk za a yi two parties kuma a sa kuɗi shi caca ne gambling wa ya sudda ko an zikir lai wa an salati hatta sallan ma wanda suke wani abu hatta sallah ba sa zuwa Allah ce za ku hannu ku bari to kun ga fahal antum muntahun a wata aya Allah ce buhu ku nesance su wa qaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ce la'ana Allahu sharibal khamri wa ba'i aha. Allah ya la'anci mashayin giya da mai sai da ita a can baya mun karanta mutum goma Allah ya la'anta ko na'am mutum goma Allah ya la'anta mai sai da giya mai sayanta mai dakonta mai matse ta asali masu yan factory ɗin kenan sannan menene masu shaida eh, katon na aka sayar katon kaza oke. an yi wani signing shine babban storekeeper wanda ya san nawa aka fitar na aka abin nan so da mai dakonta da mai sai da ita da mai wanda ake tura ya sayo ya kawo duk mutum goma aka jera duk Allah an ce su wali iqamatin nabi salsal alhadda hujja ta biyu an samu a zamanin manzo Allah ya tsaye da haddi ga mashayin giya bidarbi fi fina'il masjid aka kashi a filin masallaci irin premises na masallaci inda bayan an fito daga sallah aka ajiye shi na aka masa bulala ko saudiya in ka je bayan sallar juma'a ake don da aka fita ruwa to rana aka ake fita a zartar da haddi a zartar da haddi da a wannan filin ake inda tiles din nan suke inda aka yan toilet toilet din nan ta ta kofar ga'e eh, eh, yamma din nan yamma babu eh, babu abdul malik ko babu salam wanne ne babu salam na makka ne ko na madina ne madina e babu salam wannan e kofa number one din nan yawa to da wannan filin ta abin nan wanda zaka fito ta yamma din can nan nan ake aje wanda ake musu haddi na aka aje wanda ake musu haddi sai aka kawo a musu sallah su yi sallan juma'a sai sa dan sahun gaban na wani sai zaka ga dan sanda sun dan kokkori mutane kaga a yi sallah yan sanda biyu a nan biyu a nan biyu a baya to ni sai ba babba ba ne <laughs> ba babba ba ne za ka ce ka yau wani oga ya zo ba oga ba ne kiriminal ne ina fata an gane sai a fidda su can sai a dama za a yi ta sanarwa a rediyo ran juma akwai haddi akwai kaza akwai kaza da aka je sai a sunkar da shi a sa masa wata hula sai a karanta duk abin da ya yi sannan a karanta abin da Allah ya ce a mishi ke to saboda haka za a zartas masa da abin da Allah ya faɗa shi mai fille kan yana cikin black maria din nan baya fitowa shi shi ma ya dan sa wani dan abu haka eh, irin rawanin su din nan na Saudiya annan na irin eh, sai ido kar wani yayi makin din shi in ana barin su ana sanin wani ne sai ai makin din su su ma a ce wani ne ya kashe dan uwan mu a shi ina shi sai an ga makaranta gaba daya sai an ce faddal fito da wani takwabi kenan sai ka ga mutuna su sun da kai yana haka in ya zo sai ya tsikare shi yana haka din nan kan na fito sai ka ji fiyat haka kan ka dauka wa yanda ake faskare ne fa haka kawai fiyat kawai wani irin expert ne ma malam kawai eh kan kan ya fadi ya rika dan tsalle a bi da wani kwano yana tsalle yana tsalle ana bi da kwarcan idan ya fada ciki sai a bashi in kuma hannu aka yanka sai a sanya wata yar igiya haka kamar igiyar shanya sai a daura hannun yayi lilo har la'asar kawai su zo ga inna lillahi wa inna ilaihi ɗazu ne aka yi haddi an yanke hannu ne a bar hannun nan ya wuni kawai zuwa ga aya haka za a yi yan sandan da suke zagaya wajen idan aka falle kan mutum kaga wani ya faɗi can ya suma yan sandan nan wani ma ya faɗi can su jini ya hau kan shi eh haka za ka tara Allah ban ya rufa mana asiri to wannan din shi yasa aka ake samun peace kaɗan security a can din shine amma da kasan na ai yanda abubuwa suke da aida ta fi ƙarfin control ake wannan shine alhaddu ala sharib eh, fi fana'il masjid fi sahihaini me hikima wajen haramtar da ita giya fi tahrimil khamri al muhafazati ala salami dinil muslim domin wajen shan giya dalilin da sa aka haramta giya domin a kare lafiyan addinin musulmi domin in mutum yana shanta Allah baya karban ibadarsa gani la taqrabu salata Allah ce kar ma ku kusanci sallah ku ta san wa antum sukara lokacin da kuke bige sannan na biyu wa badanihi kiyaye lafiyan jikin mutum domin giya tana kawo cututtuka daban-daban wa malihi da kiyaye kuma dukiyar mutum daga halakar da ita akan aikin banza to shi yasa hikiman da yasa aka haramta giya kenan me hukuncin mashayinta hukumu man sharibal khamra duk hukuncin mashayin giya da aka kamo shi wa sabata zalika bi itirafihi shi ma ta hanyar shi ya kawo kansa ya ce na sha giya a tsarkake ni au bi shahadati adilaini ko ko bisa shaidan mutum biyu adilai me hukunci shi an yi hadda bi jaldihi na jalda shine a shimfiɗa sa a mai bulala tamanin ala zaharihi a gadon bayansa in kana hurran idan mai yanci ne wa in kana abdan in bawa ne sai a masa haf din mai yanci ko mun san ka'idan a can baya sai fa arba'ina jaldatan a zane shi arba'in li qawlihi ta'ala fil ima'i saboda fadin da Allah yayi game da hukunci punishment na bayi Allah ce fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab idan baiwa mai yanci ta yi zina bata taba yin aure ba bulala ɗari Allah ce to idan baiwa ce fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati sai su a musu rabin abin da aka yi wa masu yanci minal azabi na punishment kaga in baiwa ce ta yi baliga ba ta taɓa yin abin eh, aure ba ta yi zina ko bawa bai taɓa yin aure ba baligi ya yi zina to su hamsin hamsin bulala hamsin hamsin wal kuma in masu yanci ne su bulala ɗari ɗari ne duk inda za a yi wa mai yanci hukunci bawa ko baiwa suna ɗaukar rabi faƙisal abdu alal amati sai aka yi ƙiyasin bawa akan baiwa fi tansifil azabi waje yi musu uquba rabi allazi huwa aljaldu shine duka ina fata an gane ko wa shurutu wujubil haddi ala sharibiha sharudan wajabta haddi akan mashayin giya yushtaratu fi iqamatil haddi shar'i ne wajen tsayar masa da hukunci na haddi ga shi mashayin giya an ya kuna musliman ba za mu kamo kafa yi mu masa bulala ba don bai ma imani da addini ba to sharuɗan nan sai sun cika mashayin giyan nan mu same shi musulmi ne aƙilan mai hankali baligan baligi muhtaran kuma ba wanda ya tilasta shi bisa raɗin kanshi aliman na biyar aliman bi tahrimiha yana sane da cewa giyan haramun ne amma idan muka samu musulmi baligi mai hankali kuma shi ya shashi bisa raɗin kansa amma muka samu jiya ya musulunta bai gama sanin hukunce hukuncen menene haram menene halal a musulunci wannan eh, defense sahihan kuma mu same shi lafiyayye lokacin da ya sha giyan gaira maridin ba a zartar da hukuncin bulala akan mara lafiya sai ya karasa shi a ballo wani babban abu ina fata an gane ko ghaira annal marida la yasqutu anhu al sai dai in mara lafiyan ne aka zai za a mai mutum hukunci na bulala aka samu mara lafiya ne sai a jinye shi a jinyace shi da kyau sai ya warke garau din shi an ga fara jogin sai a ce to zo mun zaka abin nan fa in bari a ran da ya warke min marabihi daga ciwon shi na ukima alaihi haddu sai a zartar masa da haddi to ana lura da lokutan sanyi akwai waɗansu canji na weather da in an lura da shi ba a taɓa mutum lokacin da ake sanyi haka ba a zani mutum a wannan lokaci. duka in mutu ya je abun suna nan da yawa ko a yanke mutum hannu da tsakiyar rana lokacin karfe sha biyu ma malam ko sha ɗaya lokacin da jinin jikin shi ya yi boiling ya tsinke in aka yanka hannu zai zubar da masa da jini gaba ɗaya to ana lura lokacin sanyin safe ɗin nan yawa sai a yanka lokacin jinin bai Ba abu duk akwai satin lokuta da ake lura da su suna nan da yawa adamu takraril hajji ala biha na shida na kusa da ƙarshe shine عدم تكرار الحد على شاربها إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات ثم أقيم عليه الحد فإنه يكفيه إقامة حد واحد مثالي إذا أكسام يا شارب تدلي يا شاد da يا شاد رانا يا rana ya sha da dire washe gari ma haka wajen sau bakwai to idan aka kama shi a na bakwai din ba za a ce to sai an masa tamanin na ɗaya tamanin na biyu tamana'a da lasuwan da aka kama shi kawai tamanin ɗin da za a masa bulala ɗin ya yi kovarin wancan ba za a ce sau nawa ya sha aka ce ai sau bakwai ya ce wai wai sau bakwai sau tamanin a'a a'a ina fata an gane ko to haka na mamutu idan ya sace ya yi sata ya yi sata na ɗaya na biyu na uku duk abin da ya sata ɗin ya kai a yanke masa hannu sai aka kama shi a na biyar ɗin sai a yanke mai kawai a yanke mai ba za a ce sata na farko wannan hannu, sata na biyu ɗayan sata na uku wannan sata na hudu wancan a'a na ƙarshen kawai idan aka mai sau ɗaya ya yi kovarin wancan shine shine idza takarrara minal muslimi idan aka samu musulmi ya maimaita shurbul khamri iddata marratin so da yawa so eh, da yawa summa uqima alaihi haddu aka zartar masa da haddi akan na karshe da aka kama shi fa innahu yakfi iqamatu haddin wahid daya haddin nan da aka zartar masa shikenan ya game har sauran walau takarrara shurbu marrata marratin adida wa in huwa shariba ba'da iqamati al-haddi alaihi fa innahu yuqamu alaihi amma da an kama shi yau ya sha aka masa tamanin ɗin gobe sai ya sha aka kama shi shi ma nashi tamanin ɗin gemo ya sha duk ran aka kama shi sai a zartar masa amma a ce ya yi biyar ba a kama shi ba sai a na bakwai to ɗaya ne nan za a zartar amma yau ya sha an masa gobe ya sha kuma sai a sake tamanin ɗin jibi in ya sha sai a sake tamanin ɗin wannan shi ne وإن huwa shariba بعد إقامة الحج فإنه يقام عليه حد آخر وهكذا كلما شرب الحد demo ya sha demo haddi zai biyo kawai har ya mutu inda ya ce ba zai bari ba to haddi yana nan wa in uttum uduna to na karshe na bakwai shine yadda ake tsaye da haddi ga mashayin giya yuqamul haddu ala sharibil khamri ana tsaye da haddi ga mashayin giya bi an yi julasa alal ardi in aka zo masa bulala ana zaunar da shi ne a ƙasa wa durabu ala zaharihi a zaunar da shi haka sai a zo ta bayan shi a tsaya ta gaban shi a rika kyauɗa mai ta baya bulalan ta baya haka a zaunar da shi ala zaharihi bi sautin da bulala mu'tadilin eh, moderate haka ba siriri ba ba ƙato ba a samu wata kokara sai da ita za a mai wannan zai zai zai wuce dorina mai kyau dorina mai kyau ya zamanto girman bulalan bainal ghilzati tsakanin mai kato mai kiba wal khiffati da siriri ya zamanto in between za a zane shi na jaldatan bulala tamanin wal mar'atu ita ma mace kan rajuli kamar namiji ne ghaira annaha takunu masturatan bi thawbin raqiqin za a dukkan su za a riga haka ka sa wani in za a mai sai da in za a yi bulala a school mutu ya je ya sa wani irin suheta ta ciki ya sa wani irin court ya ɗora wani sai ka ji pum mutu yana kukan karya a a a duk za a kakkaɓe waɗannan a samun yan riga dai shara-shara haka nan mamacin raƙiƙan ya suru yawa irin hijabin nan mai mai very light haka za a sata duka a suturta jikinta a rika zane ta wala yake haddar wanda dai ba zai iya hana ta jin zafin dukan ba ko hana mutum zafin duka riga faya yau haka za a sa masa very light tambihun faɗakar la yuqamu ala sharibil haddu fi hali shiddatil bardi kun gani ko ba a zane mashayin giya a tsayar masa da haddi fi hali shiddatil bardi yayin da sanyi ke tsananta awil harri ko lokacin da zafi rana ke tsananta bal yuntazaru bihi sa'atun za a rika jira ana monitorin din canjin weather haka in zafin can ya lafa to sai a zartar masa kamar bayan la'asar amma da sanyin safe a fito da mutum lokacin sanyin nan ma malam baka isa ka taɓa ruwa ba ba a zartar da haddi a lokaci za a jira lokacin da weather ya dan ya atadilul jau lokacin da weather ya zama to moderate haka wa tidaluhu minan nahar kama la yuqamu al-hadd wa huwa sakran haka nan ma ba a zane shi lokacin da yake cikin buguwan ba zai ji ba sosai ba zai ji ba dama ai suna sha suna ce zaka manta da wani soro ko bakin ciki ko wani abu in ka sha ɗin to za a bari sai giyan ta sake shi gaba ɗaya da taitaye shi yadda zai ji zafin sosai wala huwa maridun haka nan ba a zane shi lokacin da yake cikin rashin lafiya bal yuntazaru bihi ifaqatuhu sai a jira sai lokacin da giyan ta sake shi wa bur'uhu ko kuma lokacin da ya warke daga rashin lafiya sai a zane shi da fata Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri gaba wannan shi abin da ya samu kenan yau gwargwado amina rabbal alamin na'im